sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita ɗari da biyu biyar. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya murya arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya wato INEC ta ce yawan jam'iyyu da mazaɓun wannan karo ya zarce na shekarun baya. Sannan Sulaimu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Ghana. sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump ya daɗa jaddada goyon bayan da ke bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiyya a ƙasar venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa juan guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban ƙasar sakatare yada labarai ta fadar white house sarah sanders ta ce da trump da guaido sun himmantu ga ci gaba da tattaunawa da juna akai-akai don taimaka ma venezuela wajen maido da zaman lafiya da sake maido da hulɗar bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu tun da farko a jiya laraba trump ya ce shugaban venezuela mai fama ya amince ya tattauna da wakilan jam'iyyar su guaido don a warware dambarwar siyasar kasar ta kudancin amurka to amma ya gargaɗi amurkawa da kar su je venezuela har sai sun saurari bayanai na gaba shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kafar twitter jiya laraba wajen sake sa kafar wando guda da bangaren leƙen asirin tsaron ƙasar yana mai shiriritar da bayanan da bangaren ya yi kan isis da koriya ta arewa da kuma iran a wasu jerin sakonnin twitter Trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da ya yi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leƙen asirin tsaron ƙasar da cewa marasa basira ne. A lokacin da na zama shugaban ƙasa ƙungiyar ISIS ga gagarba dauce a syria inda ta yi ta aika-aikata. amma daga baya an samu matukar ci gaba musamman ma cikin makonni biyar na baya-bayan nan abinda trump ya rubuta kenan ya kara da cewa nan gaba kaɗan za a kawar da daular isis wanda a baya ko mafarkin hakan ba a mayi shugabannin dogarawan tsaron gaba a Djibouti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tuntsire a tekun bahar al'amar ko red sea a turanci ranar talata wani jami'i wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mutane 16 ne da ke cikin jirgin suka rayu a wata rubutacciyar takarda kungiyar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa iom a takaice ta tabbatar da adadin waɗanda suka rayu ɗin kungiyar ta iom ta ce waɗanda suka rayu sun ce jiragen na ɗauke da jimlar mutane 130 lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa yaman ta ce ba ta san cikakken bayanin wato asalin mutanen da suke cikin jirgin ba to amma akasari 'yan habasha ne ko eritrea to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakuletin ɓangaro da yunkurin birtaniya na neman sake lale a daidaitawar da aka cima kan sharuɗan ficewarta daga ƙungiyar EU. 'yan majalisar wakilan dokokin ƙasar burtaniya da daren ranar talata sun kada ƙuri'a ta sake tura firaminista theresa may zuwa brussels inda za ta kokarta ta sa kungiyar ta amince da sharuɗa mafiya fa'ida na ficewarta a ranar 29 daga rukunin ƙasashe 28 na tarayyar ta turai to amma shugaban na eu giant cloud janka ya gaya ma 'yan majalisar dokokin kasashen EU cewa a yayin da zai saurari uzurin da me za ta gabatar na canza sharuɗan ficewar ta wato ficewar burtaniya da aka daidaita a kansu a ƙarshen shekarar bara har yanzu daidaitawar da aka riga aka yi ita ce dai fiyayya kuma wadda za a taɓa iya cimmawa tsakanin ɓangarorin biyu amurka da kungiyar taliban sun amince su kafa wasu kwamitoci biyu da za su tsara cikakken jadawalin ficewar amurka da kuma neto daga afghanistan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja najeriya inda za ku ji cewa hukumar zaben najeriya wato inec ta ce yawan jam'iyyu da mazaɓu a zaben najeriya na watan gobe ya zarce na lokutan baya sosai wanda sama da 'yan takara dubu ashirin da uku ne ke takarar mukamai dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da takwas a duk faɗin ƙasar ga hassan maina kaina da cikakken rahoton daga abuja we have the highest number or the largest number of political parties contesting in the election. We have the largest number of registered voters ever contesting in the elections. And we have the largest number of constituencies into which elections will be conducted. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu ke bayanin cewar yawan jam'iyyu da yawan masu zaɓe kana da yawan wuraren da za a gudanar da zaben ya zarce wanda duk aka taɓa yi a baya ma'anar hakan kenan akwai buƙatar a yi aiki wurjanjan akwai 'yan takara saba'in da uku da ke takarar mukamin shugabancin najeriya za a yi zaben gwamna a jihohi ashirin da tara a Najeriya kuma 'yan takara 1,068 ne ke takarar wannan mukami. 'Yan takara 1,094 ne kuma ke takarar zama sanatoci a mazaɓu 109. Kujerun 'yan majalisun tarayya kuma 360 mutum sama da 4,600 ne ke hankoron zuwa majalisar. 'Yan takara 14,600 ne kuma ke takarar kujerun majalisun jihohi 991 a jihohin Najeriya. a nan yankin babban birnin tarayya Abuja inda hukumar zaben Najeriya ce ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Akwai 'yan takara 806 wanda ke takarar mukamai 68 wato ciyamomin ƙananan hukumomi guda shida da kansiloli 62 a zaben da hukumar zaben najeriya za ta gudanar a wannan shekara akwai 'yan takara 23,000 waɗanda ke takarar mukamai 1,558 making a total of over 23,000 candidates competing for 1,500 158 positions in 2019. Na tambayi shugaban cibiyar raya demokradiyya da ci gaba a Najeriya, Dr. Kola Shatima, ko me zai ce kan wannan adadi. Inda ɗaya suna neman shugabancin ƙasar nan, amma idan mun duba ai ba za a wuce ko mutane biyu ko uku ba ake maganar su. Amma da idan da kin da gaske ake da sauran da ko sun zo sun haɗe suka zo suka ba da wani babban hamayya ga sauran jam'iyyu din ina ga cewa shi ya fi mafi alheri a kasar nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai na daga Abuja kuma bari mu leƙa jihar Kano inda za ku ji cewa ƙasa da makonni biyu bayan da 'yan takarar gwamnan Kano a jam'iyyu daban-daban suka rattaba hannu akan yarjejeniyar gudanar da kamfe mai tsafta. domin kaucewa tarzomar bangar siyasa jam'iyyar pdp ta zargi apc mai mulki a jihar da hannu wajen tarzomar da aka samu a wasu daga cikin gangamin neman ƙuri'ar da pdp ta shirya ga mahmud ibrahim kwari da cikakken rahoto mun ga wata tawaga ta wasu tsagerin yara 'yan afasa kowa ya rasa da ba mu saba ganin su a tarukanmu ba ba su kama da tarukanmu ba ba su kama da yaranmu ba mun yi ƙananan hukumomi talatin da wani abu a wannan ƙananan hukumomin biyu muka fara ganin wani abu ya sawo kai na ta'addanci domin mun bi sawu mun gane cewa ba 'yan jam'iyyar pdp ba ne ba 'yan kwankwasiya ba to dama an sawo su ne cikin tsarin su zo su razana taron a sa guje-guje da hayaniya yadda taron zai hargitse kowa ya rude tun da muka fara ba mu daga kara ba gwamnatin jam'iyyar apc da ita jam'iyyar ta apc su muke zargi to amma alhaji mustapha hanza buhari ba kwana da ke baiwa gwamnan kano abdullahi umar ganduje shawara kan harkokin siyasa na cewa a bangaren mu na jam'iyyar apc yau na ga mun shiga kusan lokal gamman shida a cikin jihar kano amma na tabbatar maka da cewa ba wanda zai ce yau wannan jirgin na dr abdullahi umar Gandu da janar muhammadu buhari to amma suna cewa kamar gashi kuma ku ne musu shukar bata gari a cikin tarikansu su don kawai ku bata musu suna. Mu idan muka raina kasuwa ko sautu ba mai mata. Ba wannan jam'iyya da muke kallo balle mai mata wata shuka me za ka ɗaure igiya da bayan gida. Saboda ka ba mata taso. Baya ga zargin APC da shuka bata gari a fagen tarikanta jami'ar ta PDP ta yi zargin cewa hukumomin tsaro na 'yan sanda ne ke mara wa jam'iyyar mai mulki baya. To amma kakakin rundunar 'yan sandan ta Kano DSP Haruna Abdullahi ya ce. Hukumar 'yan sandan jihar Kano ba ta samu wannan korafi ba. Kuma ka sani cewa mu muna ba da tsaro ne ga kowa da kowa ba ma zaɓe ba ma ɗaukar ɓangare. Mu na kowa ne muna gudanar da aikinmu kamar yadda doka ta ce. duk wanda ya zo wajen mu ya nemi mu bashi kariya don wani gudanar da al'amuransa kowaye za mu bashi akwai peace accord da aka yi signing wato takardar yarjejeniya akan duka 'yan takara na jam'iyyu muna bibiyan abubuwan da kowa yake yi kuma duk wanda muka same shi ya karya wata doka hukumar 'yan sanda ba za ta kyale shi ba akan na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ziyarci Kanan domin neman ƙuri'a talakawa a yau dinnan Alhamis. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro barka ku da yau. Barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. a ƙasashe masu tasowa inda bayanai ke nunin har yanzu da sauran rina a game da batun mutunta 'yancin na ƙasassu a matsayinsu na bil'adama kwada yake ta wani bangare akwai alamun samun ci gaba idan aka kwatanta da shekarun baya sule mummuni barma ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ke fatan ana shan hantsi lafiya. A yau za mu karkare hirar da muka yi da shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar, sido Nuhu Umaru, wanne yake ganin lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki matakan fassarawa jama'a dokokin da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu akan maganar mutunta 'yancin nakasassu. Saboda haka ya shawarci shirin na ƙasa ba kasawa ba ya haɗa gwiwa da masanan doka domin wannan aiki. Kwareke ya fara ne da yi mana bayani akan abubuwan da suka zanta da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu. lokacin da ya gayyaci na kasassu a fadarsa a albarkacin bikin sabuwar shekara wato 2019. Mun samu damar zantawa da shi eh, shugaban kasa mai girma Alhaji Isu Muhammadu ya saurari koke mu kuma mun sani eh, lattija ne eh, mai cika alkawali. Muna nan muna jira muna da cikakken fatan alheri zuwa ga mutane masu nakasa duka saboda insha Allah mun sani wannan abubuwan da muke nema ba don saboda kanmu ne ba ba don saboda kungiyar mu ce ba ma amma saboda mutane masu nakasa ta Nijar saboda ci gaban mutane masu nakasa ta Nijar na gan ku a wurin wannan biki eh, wato shi eh, shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini sun sa ka tsaka kai a matsayin ka na shugaba kuna ta hira ka yi amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan koke-koke kwarai sosai shi da kan shi ma mai girma shugaban kasa ya ce na ji ku duka duka koke-koken kuna jiya kuma insha Allahu za a samu biyan bukata kuma ni ba da shakkun cewar in Allah ya yarda muna samun eh, biyan bukata saboda ko kudaden da aka rage na gaya muku lokacin da muka birji birjira fini nan take ya ba da umarni eh, ga ma'aikatun shi ya ce maza maza su yi aiki domin dawo da wannan alkawalin wanda suka ɗauka insha Allahu muna da ƙwarin gwiwa cewar insha Allahu ah, za a cimma manufa insha Allah nawa ne ya kamata a fara bada a nan gaba a matsayin kudaden tallafin da aka dauka shine daga miliyan hamsin a daga wannan gidauniya a kai ta miliyan ɗari da hamsin shi ma miliyan ɗari da hamsin kin nan duka ministoci sun yi ittifakin cewar ba isa za ta yi ba amma hwarawa za ta yi mu in an ba mu wannan wallahi alhamdulillah mun gode amma akwai wani abu wani wani kuka da agare mu wanda shi ma mun isa da shi ga mai girma shugaban kasa shine doka wanda ke daidaita sa'a tsakanin mutane masu na kasa da sauran mutane wanda ba su da na kasa wanda ake ma luwasin legalite da chance de personnes dikafe yanzu haka wannan dokar Eh, tana eh, cikin eh, secretary general na gwamnati wanda suke dubin wannan dokar domin su tabbatar da ita wannan mu in sun tabbatar da wannan dokan alhamdulillah gaskiya sun biya mana bukata sai fatan alheri bangaren mutane masu nakasa muna kyautata zaton cewa insha Allahu shekarun da suka saura insha Allahu za mu cimma ah, bukatun da muka sa gaba insha Allahu yaya hulɗa take tsakanin kungiyoyin nakasassun Nijar da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida ko haɗe zuwa na ƙasa da ƙasa ko da ya ce ba mu samun tallafi kwarai mu masu aiki da zuciya ne mutane masu nakasa ƙungiyarmu mu da sauran ƙungiyoyi wallahi alhamdulillah sai hamdala yanzu e, muna ƙara haɓakar da hulɗa tsakanin ƙungiyar tamu da sauran ƙungiyoyi e, na horar hula e, da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. muna da manya-manyan abokan hulɗa guda biyu Uh, ana ce guda cbm guda kuma humanité inclusion mm. wanda da ana ce mishi handicap international to yanzu mun kulla hulɗa da union european kungiyar mm. tarayyar turai wanda tun shekara yanzu wajen eh, biyar muna aiki tare insha Allahu eh, muna nan muna eh, faɗaɗar da wannan hulɗa yanzu eh, mun kai mun a daɗe kungiyar mutane masu kasa ta Nijar mun kai babban matsayi Afirka saboda mu ne ma ce rike da babban shugabancin Eh, haɗaɗɗiyar ƙungiyar mutane masu nakasa ta afirka gaba ɗaya mm. ka gani alhamdulillah an ci gaba kwarai a ɓangaren eh, ƙungiya na mutane masu nakasa ta nijar mm. akwai wani kira da zaka ka yi zuwa ga mutanen da ke fama da nakasa mutane masu nakasa masu fama da nakasa ko masu nakasa saboda ni na kasa ban ganin nauyin ta ce masu fama da ita mutane masu na kasa cewa mm. ni ina jin daɗin na kasa ta don ba fama nake da ita ba ina kira gare su kasan nan su maida ta kaman ba komai ce ba su maida ta wata baiwa ce ma wanda Allah ya yi na mutum ya tsaya ya yi aiki kuma ya nuna duk da nakasan nan yana eh, komai ni da ka gani nan ayyukan da na iya da yawa ne saboda shi dukkan mutane masu nakasa ina sa kira gare su duk inda suke su bar nan ga mutane wanda su ba ba su da gasa amma ana ganin su cin gari suna bara su bar musu baran nan ba abin yi ne ba mu komo mu gani mu dukafa da addu'a kuma mu dukafa da neman haƙoƙinmu wajen gwamnati ta cewar an taimaka mana mun yi aiki kuma mun ci da zuhanmu ba tare da mun mika hannu ba uwayen yara masu nakasa don allah don annabi su taimaka su sa su lakwal kar su gani dala ko dala biyu wanda suke samu ta hanyar bara su je karatu ni inda an sani bara ne yanzu da ai al'umma ba ta nan ga amfani da ni to ina ganin yanzu ba ba iyaye ne kadai ba har al'umma tana amfani da ni alhamdulillah ba ba alfahari ba eh, amma godiya ga Allah to shi sa ina kira yaro mai nakasa wanda take da shekara wanda ya kai a sata lakwal a sashi lakwal in ba a sashi lakwal ba to shine zai koma cikin hanya yana bara gobe wanda mu ba mu san wannan don duka inda muryar radio nan ke kai don Allah da annabi uwaye ku hudda yara masu nakasa kusa su lokwal kan ku gani cewar a nauyi ne zuwa kai su da dawowa lokwal insha Allah wannan shi ne zai zama hutu gare ku gobe president sido nuhu maru eh, ina ga mun zo karshen wannan hira shin ya kake kallon shirin na kasa ba kasa ba na muryar amurka kuma wace irin shawara kake bayarwa domin kara inganta shi yadda ake gabatar da wannan shiri to bari in maimaita godiya zuwa ga wannan rediyon da dukkan mutanen da suka samu ilimin kirkiro wannan na kasa ba kasawa ba yana cikin hanya ta ayar doka ta hudu na yarjejeniya wanda majalisar dunkin duniya ya rataba mishi hannu wanda ke mishi convention relative duwa the person handicapé wanda an sami shi hannu a sha hudu da watan disamba shekara 2006 a yanzu da nake muku zance kasashe 177 suka taɓa ma wannan yarjejeniya hannu ta tabbatar da dukkan haƙoƙin 'yan adam ana bai baima mutane masu nakasa wa'annan haƙoƙin to ni ina ganin domin ƙara inganta wannan eh, shirin naku ku lissahi ku tunani ku gani wannan yarjejeniyar a nemi masanan wannan yarjejeniyar a yi shirye-shirye da yawa wanda suke wayar da mutane al'umman duniya kai bisa ga wannan yarjejeniyar da yaya za a iya a aiwatar da shi cikin kasashe ina tabbatar muku da cewar akwai masana da yawa ni kan kaina wallahi ina da sani da yawa cikin wannan eh, tsarin doka to me yasa ba za a yi shirye-shirye da yawa ba bisa ayoyin doka na wannan yarjejeniyar domin al'umma su gane wannan ayar doka kuma a aiwatar da shi a cikin kasashen duniya duk gaba daya bisa ga ci gaba mutane masu na nakasa wannan yarjejeniya ya kunshi ayar doka guda hamsin ne insha Allahu in an amince da wannan shawarar tawa to insha Allah mu muna shirye mu ba da gudunmuwa domin tabbatar da shirye-shirye bisa fanni-fanni-fanni eh, na wannan yarjejeniyar. To masu raro a nan muke kawo ƙarshen wannan shiri sai a makon gobe za ku je abubuwan da nakasassu ke cewa a Najeriya. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata dokar da ke haramta musgunawa masu bukata ta musamman. a madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin nakasassun Nijar Sidon Umaru da abokan aiki na nan sashen Hausa ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. Madalla a gaida Sule yanzu kuma sai sharhin jaridun Gana. Da wannan labari dangantar kasuwancin Ghana da kasar Indiya na ƙara bunƙasa za mu soma sharhin jaridun na yau daga jaridar Daily Graphic. Jaridar ta ce game da abin da jakadar kasar India a Ghana ya ce ne tsakanin watan Afrilu da Oktoba kawancin kasuwanci. tsakanin kasashen biyu ya kai dala biliyan biyu da digo shida inda indiya ke aikawa da kayan da ya kai dala biliyan hudu da saba'in da biyar zuwa ghana ta kuma sayi kaya din daga ghana da ya kai na dala biliyan biyu da goma sha biyar a gaba wannan labarin ne an haramta kungiyoyin 'yan barandar siyasa wannan kaukira ne daga wasu kungiyoyi guda uku jaridar ta ce wasu kungiyoyi uku da suka hada da ta jam'iyyun siyasa 'yan sanda da kungiyoyin 'yan ƙasa suke kiran a hana aika aikan kungiyoyin 'yan baranda siyasa sun kace waɗannan kungiyoyi barazana ne ga tsaron ƙasa don haka kar a yadda a ba su damar gudanar da harkokinsu sun yi wannan kiran ce a wurin wani taro akan karuwan barazana na 'yan barandar siyasa wadda majalisar zaman lafiyar ƙasa ta shirya tare da da taimako daga babban no gidan jakadan kasar Burtaniya. Labari na gaba daga jaridar Daily Graphic din ne wanda ke cewa 'yan gidan tsarka guda shidda sun samu horon aikin aski jaridar ta ce wasu 'yan gidan sarka su shidda a gidan james town, nan birnin accra sun samu horon aikin aski yadda za su iya taimakawa kansu bayan sun gama zaman gidan sarkar an dai shirya baya da horo ne a bisa haɗin gwiwar gidan sarkar james town da makarantar aikin baba da ƙungiyar masu aikin baba ɗin na ƙasar ghana da masu wuraren aikin na baba ita kuwa jaridar chronicle yau yau labarin da ta soma sharhinta da shine an soma aikin jigila na jirgin ƙasa daga Tama zuwa birnin Accra. Jaridar ta ce a ƙarshe dai an sake farfado da jigilar mutane ta jirgin ƙasa daga Accra zuwa Tama bayan an kwashe wata da watanni ba a gudanar da aiki abinda ya kawo wa jama'a wani irin sauki ta wannan hanyar. Sai kuma wannan labari shi ma daga Chronicle. Yoko ta samu izinin kotu ta kwato dukiyar Mensgold. Jaridar ta ce ofishin wajen kula da tattalin arziki da yaƙi da miyagun ayyuka yoko a takaici ta samu izini daga wata babban kotu ta kwace duk dukiyoyi na filaye ne da motoci mallakan rusassan kamfanin nan da ke fataucin zinari men's gold juya ga jaridar ghanaian times yau labarin ta shine karamar hukumar brekum ta bai wa ɗalibai saba'in da uku scholarship takardar ci gaba da neman ilimi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau one allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana gaida Rudwan sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sayan Hausa na Radio a Amerika. Mai magana Hadi Tsohon Sarki Daura. Da Allah ina so ku bani dama domin yi kira ga 'yan siyasa. waɗanda suka hada da 'yan takarorin jam'iyyu duka saba'in da kusan uku kenan da suka tsaya takarar shugaban kasa a najeriya da abin da ya kawo har 'yan majalisun hudu wannan kantin da ake bai dace ba ba haka ake siyasa ba a rika cin mutuncin juna a rika yi wa mutane talakawa bayanin abin ci gaba ba wannan ya soki wannan ba wannan ya soki wannan wannan ba siyasa ba ce ba assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga garin kafin madaki a jihar bauchi a ra'ayina na yau zan yi roko ne ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatinmu na jihar bauchi ma wasu mutanen karkara abin da ya shafi mutanen garin siri da kuma mutanen garin miya a karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi lallai muna so wa'annan gwamnati guda biyu na jihar bauchi da kuma gwamnatin tarayya su ɗauki mana wani hanya da ya tashi daga garin ganuru ya shiga garin siri babba kuma garin mararraba ya shiga garin miya lallai yin wannan hanyoyi guda biyu zai taimaka ma 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati da masu sana'a kafin mu karkare ga takaitattun labaru fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump ya daɗe jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokaradiyya a ƙasar venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa juan guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban ƙasar shugaban amurka donald trump ya yi amfani da kafar twitter jiya laraba wajen sake sa kafar wando guda da bangaren leƙen asirin tsaron ƙasar yana mai yin yana mai shiritar da bayanan da bangaren yayi kan isis da koriya ta arewa da kuma iran a wasu jerin sakonnin twitter trump ya alakanta wasu muhimman ci gaba da aka samu da namijin kokarin da ya yi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leƙen asirin tsaron ƙasar da cewa marasa basira ne shugabannin dogarawan tsaron gaba a jibuti sun ce an gano gawarwakin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tuntsire a tekun bahar al'amar ko red sea a turanci ranar talata wani jami'i wanda ya bukaci a sa kai sunansa ya gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mutane 16 ne da ke cikin jirgin ne kawai suka rayu Kungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakulatun bangaro da yunkurin Burtaniya na neman a sake lale a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga kungiyar ta EU. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai an jima.